shekara ta dubu da 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya kace lissafin tara ga watan Janairu shekara mai ta dubu biyu da da ashirin 2022 wanda ne darasi na da 109 hijiran Musa da lissafin fitabu al-istiqama allafar al-imamu Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan tafi na Ibn Taymiyyah yana karanta mu ne aiki daidaici musamman game da fassara na soshin alkur'ani mai girma Na hadisan daga Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama musamman waɗanda ke da alaƙa da ahadisu su al-khabariya kimiyya kamar irin al'adarsa yana yawaita ainihin sakin layi da ƙara bayani akan wasu matsaloli da suke gefen asalin ita wannan matsala to anan ne ya yawaita ɗaukar gundumi daga littafin ar-risalatu al-qashiriyya da abul al inda yake warwara da a kai. ya zo yana a kan matsalar ganin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira da bambancin da ahadu sunna ta sufaye ta fuskar wato ganin Allah ɗin bayani akan yadda aka samu sufaye ta dace cewa su ba sa buƙata kuma su ba sa tsoron wuta su Allah kawai suke so su suke mashi bauta shi wannan manhaji ya saba manhajin annabawa da salihan bayi da waliyai na farko da sauran mutanen kwarai shine sai yake cewa وقوله في حديث سهيل إذا دخل أهل الجنة للجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موئلا الحديث ثم قال يكشف الحجاب وينظرون إليه وشبه ذلك yake gaba da kawo nasoshi da suka tabbatar ba a ga Allah din ne a cikin aljanna yake a cikin hadisin Suhaib wato Suhaib ibn Sinan Abu Yahya wanda aka canza suna suhaibun rumi saboda ya zama a ƙasar rum wai su ba ture ba ne an kawo shi ƙasar maka kamar da malamai su kan labari a bawa ne amma ya ɗan juda'an wannan kawun aisha shi ne ya saye shi a matsayin bawa daga baya kuma ya ainihin wato a eh kuma kiyaye na في شاهد البياني في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يق... أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل لها ما اطلعتم عليه to jazakumullahu khairan an dan wuce in ka bata matsayar mu fara kenan wannan hadisi da malam ya kawo asalin shi na cikin sahih bukari cewa mutul hadisi sahih cikin ingantaccen hadisi cikin bukari da ainihin sunan taliban mutumiki daga suna abu huraira suke alibi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulullahu Allah yana faɗin wannan magana a cikin hadisin qudsi a'adtu li ibadi as-salihin na tanadawa bayina nagari mala ainur ra'at wanda ido babu wani idon da ya taɓa gani wala uzunin sami'at babu wani kunnan da ya taɓa jin labarin irin nikin da Allah ya tanadar bayan shi a aljanna ala khatara ala qalbi bashari babu wata zuciya ta wani mutum da ta taɓa tunanin ma abu bal ha maqba'atun alai yace bayan abin da aka gaggaya muku cewa akwai kaza akwai kaza da akwai su akwai waɗanda kwata-kwata ba a gaya muku ba وكذلك في قوله في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكشن حديث ابن عمر wanda ke cikin musulun imami ahmad ibn hanbal daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sunna adna ahlul ahlul jannati manzilatan man yanzuru ila mulkihi min masirati alf alim lalle mafi karancin wato wadata mafi karancin matsayi a cikin aljanna shine wanda zai kalli mulkinsa da dukiyarsa da abin da ya mallaka aljanna zai ya ga tafiya ce ta shekara dubu haɗin ƙasa da wurin da ya mallaka wa inna a alahun manzilatan man yanzu ila waje lahi ta ma'ashiya wanda kuma ya fi kowa matsayi shine wanda shi kuma yana ganin Allah kowace safiya A kowane mace ana rita da Muhammad ibn Hanbal ne ya ruwaito shi a cikin musnadinsa inda isnadin shi ya da rauni kwarai kamar yadda al'allama Ahmad Shakir yake faɗa rahmatullahi alaihi inda akwai wani mutum suna Fuwair ibn Abi Fatika wanda mutum ne mai rauni kwarai da gaske don haka malamai ba sa ainihin kakurewa ya su ƙauluhu da faɗinsa fi hadisi suhaibin hadisin suhaibu da muka fara ji suhaib muka ce ne ibnu sinan abu ya haya nabil ana amfani shi da suhaib ar-rumi saboda ya zauna wani lokaci a ƙasar rumawa amma ba wai bature bane kamar da suke tsammani ko kuma kamar da kalmar ba sai tsammani yana daga cikin sahabbai as-sabiqun al-awwalun ya rusu a shekara ta 38 bayan hijira ta Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin sahabbai da suka fito wa fitin na sai da Ali da Muawiya rahmatullahi wa rabbiya alil jami' shine yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan da kala ahlul jannati lil jannata ayan aljanna suka shiga cikin Allah ka kawo cikin su na da munadin sai a sa wani mai shela yayi shela ke sanarwa cewa ya ahlul jannati ya ku yan aljanna inna lakum indallahi masiran sai akwai wani alƙawari da Allah ya yi muku zai cika muku cikiyar waya haka da cewa a abuka da alkawarin da aka yi mana a babu mun gode alasan barka wani da wata bukata ya Allah ya sa a cikin sa'a akwai saura sauran shine mene ganin Allah da shine ya yanke hadisin zuwa cewa a yakshifu hijaba a 'yan guru na ilai ya Allah ya yaye shamaki da ke tsakanin shi dan aljanna dan aljanna su Allah subhanahu wataala to da gaske su zama a shi duk da suke ma ba wata hikima ba ce an an kwatanta ta da hikimar ganin Allah subhanahu wata'ala sai da ulima anna jami'a zalika wa amsalih wa anna jami'a zalika wa amsalahu dakhilun fil jannati idan muka fi cewa duk wannan ni'imar aka ambata duka tana cikin aljanna wannan ni'imar lahira a cikin aljanna za a same ta yake to annasu ala darajatin mutafawita shi mutane kuma su yana cikin sayan musulmi shi ne da ibnu majah yace su su mutane ala darajatin wannan ni'ima ta aljanna to mataki mataki ne ku fawuta wanda suke da ceceniya akwai wanda za su samu da yawa kuma su samu kaɗan wanda su samu tsakatsaki da makamantansu yace ce, kama ƙala ta'ala kamar da Allah yake cewa an gur kaifa fadalla ala ba'd Allah ya ce kalli yadda muka bambanta mutane a duniya muka fifita wasunsu a kan wasu walal akhiratu akbaru darajatin wa akbar da. Allah ya ce to lahira ta wadda za a lahira ta fi duniya ana yadda a duniya akwai mai wadata akwai talaka akwai mai hankali akwai wawa akwai sarki akwai mara sarauta akwai mai kudi akwai mara akwai akwai malami akwai mara ilimi akwai kowane nau'in mutane akwai su bambanci a tsakaninsu na lahira ma ya fi haka saboda mene kamar da Allah ya faɗa kafin wannan aya kullun numitu ha'ula'i wa ha'ula'i min alqa'i rabbik wa kana ta'u rabbika Allah yana da kyauta ya bayar ya ƙara gida san ransa iya yadda ga dama kamar yadda wato ita kanta duniya a an saka ta a lahira ba komai ba ce an kwata ta lahira to haka bambancin da ke tsakanin mutane a cikin lahira ya shanye wanda yake tsakanin su a duniya Shi ne kamar yadda wato nufin tafadu din tsakanin mutane a duniya zai ƙaru a lahira kamar yadda a tafadul tsakanin duniya da lahira haka an gane hausatawa yake wa kullu matsalubin lil'abdi abin da bawa yake nema ya samu ke igadatin abin da muke bauta wa Allah da mu samu na lada da tsira da gafara Allah da qurbatin abin da ke na nafilci da ayyukan neman kusanci ga Allah au du'ain ko roƙon Allah da kake Allah ka karɓa min zunubai na Allah ka sani aljanna Allah ka rahama da ire-iren waɗannan ce, au ghairu zalika ko wani wannan min masalihil akhirah abin da mutum yake nema a lahira huwa fil janna a cikin aljanna yake samu wannan abu talabul jannati wal isti'abatu min an-nar tariqul anbiya'illahi yace sannan ka sani cewa roƙon aljanna neman aljanna yin aiki kan jiki kan ƙarfi don samu aljanna da kuma neman tsarin Allah daga wuta wannan tafikin annabawa ne manzon Allah kenan bai kamata wani ya ci shi ba shi da wannan ba jami'i auliya illahi sabiqina al-muqarrabina dukkanin waliyan Allah da suka gabata wanda suke ainihin masu kusurci ga Allah wa ashabul yamin da ma'abota dama kama fi sunani an annabi sallallahu alaihi wasallama sa'ala ba'd ashabi nabi sallallahu alaihi wasallama sa'ala ba'd ashabi kuma yadda a cikin as-sunan yana cikin sunan ta Imam Abu Dawud da ainihin Ibn Majah da Ahmad da al’imamu a Ibn Khuzaimah da sun ruwaito wannan hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wani cikin sahabbansa kaifa taqulu fi du'aik kace fa a cikin addu'arka sai ta ce kisa wannan mutumi. bawan Allah da ya zo duk mu'azu sallah mu'azu ya musu dogon sallah shi kuma ya gefe ya ƙara fita shi to da yadda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yayi annabi ya ce mishi to kai ne kake faɗa a cikin sallarka sai ya ce ya ce aqulu ina cewa ne Allahumma inni as'aluka janna wa a'udhu bika minan nar sai nake ya Allah ka sa ni aljanna Allah ina neman ka tsare ni daga wuta amma inni la uhsinu dan haka da dukkan ma'ad mu'ad idan ni zan iya guna da kuke yi da mu'azu dan da shi ba aiki kuma mai tawa aiki mai tawa Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita addu'a a cikin sujuda a cikin tahiyya a sauran wurare ya tayi ya tayi ta ka sallar shi take kuma ta fi ta wannan ainihin sahabi sai wanda shi mu'azu shi ma irin wannan sallah yake yana yawaita addu'a sai wannan bawan Allah yake ni abin da kuma nake cewa ya Allah ka kana aljanna ya Allah ka tsare ni daga wutar ki duk irin wannan gudanar da kuke yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya burmushi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haulaha zanjid ai mu ma abin da muke yi akan wannan neman aljanna neman tsari da wuta akan shi muke kewayawa daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam tafarkin manyan kai han bayi irin su mu'ab shine mene duk addu'a da suke suka yi addu'a ne da neman aljanna da neman tsari da wuta yace a faqad akhbara annahu huwa sallallahu alaihi wasallam wa mu'ad huwa afdalu الأئمة الراتبين في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدندون حول الجنة هذا النبي shine limami mafi falala a cikin limamai ratibai tun manzon Allah sallallahu alaihi yana raye a Madina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu Jabal al sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mashhuri yana cikin sahabbai wanda ba su dade a duniya ba amma kuma rayuwar sa da albarka kwarai da gaske san da mai musulunta ana cewa shekarar shi goma sha takwas ko da haka an je da shi bayatul aqaba yana saurayi bai da kusullin lingin kaya ɗaya a haɗarsa na kuma sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ya je ya karanta da mutane mu'azu kan wani mutum ne mai kwarjini aka ce yana da wahala ya tambaye ka wani abu da ba shi ba sun da kwantinansa kyawun mutum ne cika ido ga shi kuma Allah ya mashi fasaha ga ilimi cikin karancin shekarunsa to a shi ƙarshen rayuwar mun Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi cikin karbawa shi bashi ke mai yawa masu mun shi bashi suka da yawa suka tare a kan shi karancin shi kai aka yi duniya nan aka ne kuma suka ki Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi shi aka yi shi dukiyoyin shi gonaki da komai kiri kuma talaka bai da kuma dala haka kuma wai suna ci gaba da cewa to ya manzo Allah saura miliyan dawa kiri ya ba ku rashin imanin ku yawa ko shi haka to shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi abin da za a yi kun tura ka kasar Yaman an so zakka ki a zo ta sirrin ka sawal amilina alayhi ta kabu sai da yayi wannan tafiya kafin ya dawo ma'aikiyar sallallahu alaihi wasallam shi ne sai Annabi ya yake shi Yaman din da ya dawo a sallallahu alaihi wasallam bai tsaya annabi ya rasa shi cikin kenan dama ne a cikin kokarin ne aka wannan dukiyar ta wace suka dinga abin nan tayya da kuma wannan shi ne amma kai baka da abin nan Sani kan ta cire maka wani abu dukiya a dukiya ta wace umar ya kuma sai ka ce ki ka ji ko abin nan ba azu ce ya ce ka ci dukiya na ne shi ce a inda ya ce annabi ne ka shirabu shi ibn ba ka da bayarwa da ma'azu ya je kwanta buki sai mafarkin an kama shi za a kai shi wuta ya duk ya ruko wannan dukiya a matsayin gululi na wayewa hankalin shi ya tare shi kawai ce sun kawai kan ba dukiyar musulunci da na dawo da ita ana ita shi sa kana ta ce ai kan mafarkin da nayi ta ce ni wuta radiyallahu anhu ajma'in babban sahabi ne na manzala Allah sallallahu alaihi wasallam yana goya shi a bayan raƙumin shi annabi ya ce mishi ina kaunarka ya mu'adhu inni uhibbuka wannan kalma ai ta kai matuƙa wajen samun falala annabi ya ce mutum ina kaunarka salawatu da salamu alaihi to kuma tun annabi yana raye kamar yadda muka sani shi limani ne a masallacin anguwarsu kuma kullum zai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ayi sallar isha da shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo a anguwarsu zai musu limanci suna da shi to irin haka ne wannan waƙiya ta faru wannan ah, matashi shi kuma ya je daji yayi kiwon raƙuma ya dawo a guje ya dotar da wannan alaramar libami yana ta sallah ana ta tilawa ba tsaji ba gari shi ya kosa ya je gida ya samu ya ci abinci ya huta ya bace ya ka sai kuma gida kawai ya sallar shi kadai Ina wayewa shine ne shi ka sai karan mu'azu bin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kai kuma shi ma mu'azu ya kawo karar shi da kuma mutum masallaci dama wasu suka ce munafiki shi na mijin mu'azu fada shi karka zama fatan kaka kuma da ta mutane a cikin addini ka dinga karanta musu wadduha wa shamsi da sauransu shi kuma aka tambaye shi wannan tambaya shi kuma me ka karanta shi ce ga abin da yi shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ai mu ma akan haka muke din mu karanta muke yace a kafa yakunu qawlu ahadin fawqa qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'adhin man yusalli khalfahu ma min al-muhajirin wal ansar ana ga wani can daban masu cewa su ba su son aljanna ba su roƙonta su ba su ba su son ba su tsoron wuta ba su ba neman tsari da ita shi kuma Allah shi suke so suna ganin maganganun waɗannan mutanen da kuma sun fi zama daidai sun fi dacewa fiye da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da su mu'azu da sauran sahabban da ke bayan sallah muhajirun ansar da shi da Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ita ce daidai ta waɗancan kuskure walau tura hada walau talaba hadal abdu ma talaba ma kana ma talaba kana fil janna bawa zai nema to ya ta abin da zai nema a lahira da abin da zai nema abin yana cikin aljanna qalu jannati dawani sabiquna muqarribuna abrarun ashabu yaminin yace ɗan aljanna iri biyu ne akwai sabiquna muqarrabuna waɗanda suke as-sabiquna sabiqun ula'ikal muqarrabun wanda suka yi gaggawa suka yi gaggawa suka yi ta aiki na gari sannan ula'ikal muqarrabun shine masu zuwa kusa da Allah shi kamar da Allah ya cewa sun aure su su kuma da nasabina min ibadina minhum zalimun li nafsihi minhum muqtasid minhum sabiqun bil khairati bi Allah sabiqun bil khairati haka shi da Allah yake cewa sabiqu sabiqu ulaika al-muqarrabun sannan kuma bangare da kuke kenan shine wato wanda kuke da alal ilmiyin sai kuma abrarun ashabu yamin sai kuma wanda suke ashabu yamin Allah ya ce wa ashabu yamin ma ashabu yamin ah Wannan sune ɗan aljanna kan suke ah, gama gidan yan aljanna a wata riwaya kuma sa imamu al-imamu a ah, tabarani Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummati a sulutu aslafi ummata in an zo shi da su a janin raba su gida uku na farko su ne a sulutu sulutu wanda za su shiga jina Nabi sallallahu alaihi wasallam ya babu hisabi babu uku wanda za a ce an ya ware sai shi da su bare an samu shigin su yake na biyu kuma su ne waɗanda za a yi musu hisaban yasira hisaban yasira su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala kamar da cikin su Muslim Allah zai gana da kowa ba tare da yi fassara ba ya lissafa maka laifukan da kai Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya tsara bawa daga shi sai shi ce ne kake shi nan Zai fi ne kayi kaza lokaci kaza kayi kaza kayi kaza Allah ya ce mishi kana ganin an cuci ka an maka an ƙara kuma hauki a wannan kada ka ta kai ci a'a wallahi Allah an gudu na aikata to yanzu ya kace da da'i su kuka su ta, Allah ya ki zaman ka nan ai a duniya ma na rufa maka asiri tun da kake da kuma kawai da shi za ka ma rufa maka asiri shine hisaban ya tsira Allah kan ne hisaban ya tsira sai sai su ma a ce su wuce su ne nau'i na biyu A nan alaihi wasallam ya ce nau'i na uku su ne waɗanda sai an musa azaba da laifukan su waɗanda shi annabin zai ce su da baya ‘ya'yansu da alƙwarƙani da azumi da zumunta da wane ne da wane ne ya ce waɗanda suke a sabul kaba'in. Allah sallallahu alaihi wasallam da bi zauna shi ya ma ci moriya a jannan ba ya tabbata kowa ya tsira tukun. Ki ta kaiwa yana kawowa yana addu'a yana roƙon Allah Allah yana ce musu to kai ya Muhammad ta nake yanzu ka san mafi yawan al'umma ka aljanna me ka ba za ka haƙura ka bai ce Allah ai haƙuri ka rankunta musu kai sun mutu da tauhidi malaikun zuwa su cewa ya Allah waɗannan fitin shaida cewa kai kaɗai ne Allah ya Allah kuma kai alƙawarin zaka rangwanta musu su daban da suka mutu idan aka tawa Allah wannan magiya da roƙa masu masu gafara da neman ceto da agaji Allah ya ci biya da mutu a ji a fitar da su Allah ta to waɗannan za su ko aljanna na ƙarshe ɗin nan ba su aiki da ba domin za su zama irin ya kuka yi ɗin da ne su ne shi da ba za su kan a da waɗansu suka samu shi ne ce yan aljanna waɗannan da ake magana a nan nau'in jire ga sunan ya ce ƙalallahu ta'ala Allah ya ce kalla ina kitabin abrari lafi illiyin lalle littafin al'abrar wato masu biyayya ga Allah lafi illiyin yana cikin al'illiyin ana kasarawa kuɗi sama ta bakwai ko kuma ita kanta aljanna ah, abul ahbari ya fasa cewa illiyin shine sama ta bakwai kan wato daga al'ulu can sama suka abbas ya ce aljanna ne ma littafin bayanin su yana cikin aljanna amma adraka kama illiyun kitabun marqum ne sanin shekaru ake nufi da illiyun Allah ya ce kitabun wani littafi ne marqumun wanda yake an yi zane a cikinsa wanda ake littafi zane wanda baya kodewa ko ya lalata. ana da abin da aka rubuta a cikin shi permanent ne baya gushewa Allah ya ce yashhaduhu al-muqarrabun waɗanda suke shaida wannan wuri su ne ainihin al-muqarrabun waɗanda aka kusanto da su su ne kusa da Allah innal abrara lafi na'im lalle su waɗannan al-abrar din suna cikin ni'ima ni'ima matabbaciya take cikin aljanna da falala da ni'ima ah, Allah ya ce alal ara'iki yanzurun suna zaune a kan karagai wato kujeru ko na alfarma yan duruna suna kallo suna kallon kowa cikin annashuwa ta arifu fi na nadratul na'im da kanta su wani haske na ni'ima bisauna min rahiƙin maktum ana shayar da su min rahiƙin daga ar-rahiq sunan wata giya ne wadda ke mai daraja madaukakiya suna cewa hiyal Hamru safiya suke giya wata take lafiyayya babu matsala a tare da su kadan to wannan giya ita ake jibula musu a kofunan su sha fitamuhu miskun a ƙarshen giyar sai a saka almiski ƙarshen kofin fi zalika fa yatanafisul mutanafisun kan irin wannan ni'ima da wannan ah, harka ta jin daɗin aljanna duk wani mai ƙoƙarin. wato munafasa duk wanda yake so yayi gogoriyo to ga abin da kamata ya gogoriyo a kai ba a duniya ba kuma da Allah ya ce wani wajen da yake hada falyamalil kamilu Allah ya ce ah, wa min tajhu min taslim sannan abin ake yin mix ake cakuɗa giyan da shi ake haɗawa shine min taslim daga taslim taslim shine wani abin sha shine mafi kalala cikin ababen sha a aljanna shi ake musu ake ake ake ake gauraya musu bikiyan kuma sai ba a can kasan kurkun an saka wani abu mai kanshi shine miski Allah ya ci gaba da cewa ainan yashrabu hal muqarrabun wannan kuma ko kuma wani idan ruwa wanda shi kuma al na suke sha daga gare shi shine ibn Abbas sai ya fassara wannan wurin yake cewa tumzaju li ashabi yamini madda giya din ta ashabul yamin kamar da ayyuka suke nuna wasu sai an yi musu mix sai an gauraya ta da wani abu wa yashrabu hal muqarrabuna sarfa su kuma al muqarrabun suna shan tasu wasu ke fiyo ba a yi musu mix din kuma ba to ba sun fi falala dan don ko anan duniya da aka ce ga wani abin sha su wani su ci an ƙara ruwa wannan kuma ba su shingirmo ko suke matsala wannan kuma dole masu shi su ne fa ke buldole ya mara gani ka san za ka tsaka fahimta haka a cikin wani abin sha an kawo shi a cikin wannan jiji da ruwa irin yadda ake da idan an je maka aka zo da kanzan da sai an zuta da kwaba guda ka kanzan sai a cikin ruwa bukiti guda sai a a cikin ruwa ya kwarkwa ko yana yi ma oho amma wani ya zo bai da bai da wannan alaji shi kuma ba shi wannan roba shi kashi ya buɗe kai shi ne kashi shi ne nashi a kuma yake shi rabu ya hannu rabu da ke ko kuma ya ayyuka na su a cika muku abu ciki da wani abu da duka rabin lita ma ya kai wani to wuce abin da a cikin min a a duk da a ciki a fata a yi jama'a a taki da a zuba a rita zan karamar daraja yake da ita ba a samun shekara ta shekara Allahun Musa Malin ya ci gaba da cewa ba ta fi sayi an nabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin sai muslim da alimamu muslim da fitar da abu dawuda da tirmidhi da da tayi da alimamu ahmad a cikin muslim duka cewa annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya in kuntum mu'azzila fa kullu kama kuma ya Ya kuka ne kiran sallah Ya faɗi irin abin da yake faɗa in ce Allahu akbar Allahu akbar kuma ku faɗa hayya ala sala kuma ku faɗa duk abin da faɗa ba ku faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma sallu alayya bayan ya ga kiran sallan sai ku muni salati cikakke فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة عندي من صلاة إذا الله بي مشبهما ثم صلوا لي صلوا الله لي الوسيلة Sai sallallahu alaihi wasallam shi kanan sai ku Allah ya bani gidan nan na aljanna wanda shine gida na san kololuwan aljanna sunan shi alwasila roƙa mana Allah ya bani wannan gidan fa inna hadaratu fil janna la tudbi illa li abdi wani matsayi ne aljanna wanda ba za a ba kowa ba sai وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina fatan zamani ne wannan bawa da zan samu wannan falala haka yake yake yake yake roƙon al'umma su roƙa masa wannan gida yake kaman sallallahu alaihi wasilata halat alaihi shafa'ati wal qiyamah an roƙa min Allah ya bani alwasila ni kuma na lamunce mishi ceto na ranar alkiyama Allah sallallahu alaihi wasallam duk tukunci da ko idan ka ji kiran sallah duk san da ji tsaya ka maimaita wannan bayan an gama ka yi salati cikakke bayan ka salati cikakke Wannan ka kawo da rabbi hadhihi da'wati tamma salatu qa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wa asu maqaman mahmudan alladhi wa'asu kamar yadda a cikin hadisi wannan shi ne a da ake so kai wannan kiran sallah ne ake yi ma ko hadda ikama malamai sun yi sabani wasu suna ganin tun alaihi sallallahu alaihi yana cewa bai na kulle a ni salatu tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah da ka da azan suka kiran sallah sai wannan ba ba musanna bane kuma mulhaq ne bil musanna wanda shi ne cewa suna da mutunci sannan a kuma bayan an gama tare kama za su samu halin yin waɗannan salati da waye waye ba a mafi inganci malamai suka faɗa mu haƙiƙi shi ne shi ta da ikama idan ana yin shi shiru ake ko kuma ka yi addu'a a daidai sanda ake amma ba maimaitawa da mutane suke yi wanda suke magana ta ta haƙiƙin matsalar kiran sallah shi ne ake maimaitawa ta ikama saurarawa ake Ko kuma su da ake ta da ikama kana addu'a su kuma na sushin da suka zo da cewa a ce a kama hannu a dama har da waye da waye waɗanda dama masu ba su ma tabbata da suke cikin shi wallahu ta'ala ala ya kawo wannan wannan ne wannan ne din mana cewa shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji yana da wani buri da yake so ya cimmawa beyond shiga aljanna shine ya samu wannan gidan gidan Allah ya alƙawarin zai ga mutum da yake idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da bukata zuwa ga a addu'a Allah ya bashi wannan wurin to ya wani zai ce shi baya bukata aljanna kenan إذا ثبت في وقت فقد أخبر أن الوسيلة التي لا تسمو إلا لعبد واحد من عباد الله فغينا بام العبار سوى الوسيلة تثبت باتا تثبت أتداتش بسيك باوا قدات إيتكم باين الله ورد أن تكون هو أن يكون هو ذلك العبد kuma yana fashin zama shine wannan bawan yace hiya da cikin aljanna ya ba da mutunci alwasila wani mahaifi ne aljanna فهل بقي بعد الوسيلة الشيء على منها يكون خارجا عن الجنة مثله المرتبط كان قال كنا أكون متاكي في هذا الوسيلة wanda yake a wajen aljanna wanda sauran bayi suke suke so shi waɗannan bayin da suke ba su aljanna a ruwansu da ita to ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake so shine mafi daukaka wuri a aljanna to su suna son wurin da yake gaba wannan ne babu inda yake gaba da wannan وتؤتي في الصحيح وتؤتي في الصحيح أيضا فإلا لا تحدث في التحقيق الصحيح أيضا آه، في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مدرسة الذكر ولا حديث شبانة تكون بخاريدة مصر حديث نيسا ننيكي و الملائكة أين الدرس ملائكة شنن سوء السياحون ما سياوان غني ذكر ناس أقول فوق أنا كلم هنا ياو أبوا أبوا gari gari alƙarya alƙarya masallaci masallaci duk majalisai da ake bakan Allah fa ya yaqulna Rabbi ta'ala sun suka zo wani wajen cewa Allah in suka ji suka dawo suka zo da rikin sai cewa Allah wajadnahum runaka, wa yahmadunaka wa yukabbirunaka ya Allah mun ji mun samu wasu bayi suka tasbihi suka tahmidi ta takbiri qala fa yaqulu sai Allah ya ce wa ma yatlubuna ne abin da suke nema falu alaiku su ce lubuna suna neman ainihin wato aljannata aljanna suke nema Allah ya fitta ne a mahaifisan biyu kala fa ya kulu sai Allah ya ce wa halar auha to sun ta ganin aljanna ne kala ya sallar ya da ya ce fa ya kula sai su ce la kala ya ce fa kulu sai ya ce da su fa kai ka laura auha ya kuke tsammanin inda sun taɓa gidan aljanna kala suke kai kunna suke mata daura auha da kanu a shadda ha talabar inda sun taɓa gidan aljanna irin nikimar da ke cikin ta da su sun fi haka tsanantawa wajen neman ta kala ma ya saki nuna Allah ya saki kan da ya kuma ce tuni ne abin da suke neman tsari daga barinsa kalu mala'iku su ce maka ibnu minan dari ya Allah suna neman ka tsare su da mutane kala Allah ya ce da su kala sun sama ya ce fa ya kulu sai Allah ya ce ba hal auha? sun taɓa ganin wutan ne kala ya ce fa ya kulu sai su ce la ba kala annabi ce alaihi salam fa ya na sai mala'ikun su ce fa kulu sai Allah ya ce fa kaifa laura auha. da kuke gani inda sun taɓa ganinta. ta qalu sai su ce law ra'auha lakanu ashadda min haqqi ala da sun fi haka neman tsayi daga bala'inta kala fa ya kulu sai Allah ya ce ushidukum anni kad a'taytuhum ma bin ma a'atuhum mimma yastahiduna Allah ya ce to in kafa fa ku shida ya kuma ya zan ba su abin da suke so na aljanna kuma zan tsare su da abin da suke neman tsayi daga bari shi ɗauka ma fa kuma dai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari fa yaquluna sai mala'iku su maza fulanun ya Allah akwai wani fa a cikin su alkhata wanda yake mai laifi ne Ja li ya zo don wata bukatar duniya ne a jira sama'u sai ga ana yi sai shi ba ɗalibi ne da ya nufi wannan karatun a ƙur'ani ya zo koya ba ya zo ta bukata ne kawai rage hafici wani mahala hala ɓarawan takalmi ne wani kaza ne wani exodus ne ya zo na ɗan bayani ne a cikinsu wani ai shi ba ba niyyar shi da niyyar su ya daga cikin da wani kafin shi cewa mala'iku suna Allah yana sa yana ba su yadda rai akan zikatan mutane da niyoyin su sai shi mafi sunna ma Allah cewa to wani fa ya kamata ku da su a kan musu da musu niyya ta kwarai da wani da wani su kamata a kan su kala sai Allah ya da ce fa yaqulu sai Allah ya ce humul qawlu la yashki bihim dalil sai Allah ya ce ai mutane na ne duk wanda lura da su baya tafiya ko yaya ne ku bari ya shiga alfarmarsu kuma shi da ne akan? wato halalar da ke sun zama da mutanen kirki kawai mutanen kirki za ka kuri halin kirki halin kirki zai na so zuwa gare ka a cikin anguwa ne a cikin abokai ne duk inda kake duk inda ka kokari ka zama ka saba da mutanen kirki masu nagarta bayin Allah na kwarai mutanen alheri sai su koya maka hannun halin alheri sai ka shiga ganin alheri kullum har ka koya wa haula'i alladhina hum min awliya illahi kana maharabuhum jannata maharabuhum min an A bayan wannan waliye na Allah da Allah ya tambayi mala'iku ne suke nema aka ce aljanna me suke gudu aka ce wuta Shi ne abin jimansu kuma kun ce kuma ku zauna ku jike amma kuma ba da kuke so ba kuma ba wurin wuta haka ta kashin kuma madaidaici bane ya kushi ba amma abin da kuke nema irin wannan ne wa aidan fa annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai al ansara ila tasawuf wala yace har ila yau Nabi alaihi salatu wassalam lokacin da limin ansarawa cikin a ainihin al'aqaba a suka zo suka same shi ya fito ya taho shi da abbas suka haɗu ainihin mashi'arun haram a nan gina cikin dare alaihi sallallahu tana ce musu ku yi sauri a samun ne magana cikin kuye ya magana saboda ke yi akwai akwai wato jawasi akwai yan sa ido suna bibiyar abu aka ce abu ayyukan ansari shine yin magana a garbin su yin magana a kanan lazina baya uhu min asalin sabiqin awwalina wanda suke wannan mubaya suna cikin mafiya falalan mutane a farko cikin sahabbai alladina hum afdalu min ha'ula'i mashayikh kulli waɗannan sahabbai sun fi duk wani shehi ba ga dari ba shakka haka qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam abu ayyuba ya tashi magana sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wato za a san akan wani ka'idoji za a yi signing wannan MOU din kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam har rabbika wa li nafsika wa li ashabika Allah mun baka dama a sharaɗin da ga dama naka sharaɗin da ka ga dama a madadin ubangijinka sharaɗin da ka ga dama a madadin sahabban ka ɗan maka da su tsora su zo gare mutum abin da ka faɗa mun yadda ala sanin sallallahu alaihi wasallam ya ce a sharaɗin nafsi an san suruni amma tan suruna min hukumar kuma ali sharaɗin kuma garin ku shine za ku taimake ni sai ɗan ƙarshen musulunci ko kuma garin ku ku taimake ni ni Eh, za ku taimake ni kamar ku taimake kanku iyalanku ba sharɗi da ashabi an tuwa su sharaɗi na ku kuma da sahabbai na da ban zo da su shine ku kyautata musu ku musu alheri ku nuna musu mutunci shine muwasat ibe musu kewan barin gida qalu suka ce fa idza fa'alna zalika fa malana to mu kuma menene sakamakon da za mu samu menene namu riba ala sai ce na kuma janna kuma aljanna ita ce ta ku ana asar sun more mana kalu suka ji haka suka ga wannan aiki shi ne mai riba suka ce hannunka kawai mu fare maka mu baya a wallahi rinke maka da Allah na na iluka la iluka suka ce za mu dinga aunawa wato abin da za mu baka wannan makon ba mu kiyasta kawai za mu baka ne babu au la kiluka za mu rage ba la naqiluka ba za kuma mu nemi lissafi a wurin ma'ana duk abin da za mu ba ka kawai za mu shi ne abu ke makamu ne da iyaka wa kasanmu ba ta da iyaka sai kuma ko da ka iyakance ba mai complain ba mun yarda da abin da ka yanki رضي الله عن الأنصار وقد قالوا له في أثناء البيعة a lokacin da ake wannan baya ta suka ce mishi inda baina na wa baina qaumi hijalan wa quhuda wa inna naqiduha ya manzo Allah ah inda Abu Umama din kenan Abu Umama ko sai Abu Umama Albani na Abu Umama ne ne magana yace ya manzo Allah waɗannan mutane da nake gura da su da Yahudawa da muke gari ci wasu Larabawa kafai da suke kewaye da mu da sauransu tun muna da wasu alƙawura tsakanin mu da wasu igiyoyi na zaman lafiya amma da yau sun mun warware mun warware duk wani alƙawari da muka yi da wani sai wanda ka yarda ba za a tsare shi a lokacin masu cewa suka kawai in ka so yanzu din nan mu farmaki maka a gama da ba sai an wani shiri Abu Salatu ya ce a ba sai an kuma farmaki ba wannan labarin zai suna nan a cikin littafin albiyatu da da kirin misahan da ake nabuwa ta limamul bayhaqi a cikin inda ake bayani kan albaya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin wato waɗannan ansarawa a shahid shine kaga haula illina bayaquhum min a'dali khalqi Allah mahabbatan lillahi wa rasulihi waɗannan da suka annabi sallallahu alaihi wasallam baya suke bayi matsiya girman daraja wajen kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubazzal lil qusihim wa amwalihim fi Allah wa rasul wanda suka saki da dukiyarsu da rayukansu da neman yarda Allah da neman yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala wajhi hadisa wata fuska da la yalhaquhum fihi azmin min haula'i mutaakhirin babu wani tsaya da irin su. mun yanzu kare duk san ka da kai yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka shi yaki da shi kada zai ka fara cikin na umu ko bidar ko fito maka babu babu yadda ka iya dukkan bukatarka da imaninka lokaci ya wuce maka za ka wanda ya kawo musu a wannan lokaci duk yawan sadaka da za ka yi da aikin alkhairi a cikin sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka kai irin nasu na ba haka mun kala kula sun yake fada kamar da muka ji a wancan su. so babu wani dan baya da ya kai darajar su babu wanda zai iya rikar darajar su faƙad kana gayatu ma qalabuhu bi dhalika janna daga su ma abin da suka nema kawai shi da aljanna ana zuwa wurin jihadi wani sahabi yana cin dabino idan baya yace wai yanzu kuma shi kana a kashe ni shi kenan sai aljanna annabi ce kwarai kuwa yawa ida dabino yace ina da tsayin aljanna ne maza ya shiga ya yaje ta shiga haka aka shi abin da suke kenan kawai aljanna ita kaɗai suke nema yake lakinnahum alimu afalau kana hunaka da a'la min dhalika ya ce akwai wani abu nema wanda ke sama da aljanna da su nemi wani abu nema lakinnahum alimu anna fil jannati kullu ah, mahbubin wa matlubin idan sun san cewa a cikin aljanna akwai duk wani abu nema duk wani abu mai abun so da yana cikin aljanna don haka suke nema aljanna kawai ba wani abu da ita bal wa fil jannati ma la tashkur bihi an-nufusu litazwa a cikin aljanna akwai ababen ma da zuciya ba ta iya tuna su ba ta su ba ballantana ma ta nema baya cikin abin da ɗan adam zai iya rasa da zanayi fa inna talaba wal hubba wal irada farqul an shukuri wal ihsas wa tasawwur domin at-talab neman abu wal hubba kan abu al-irada kata abu far'un reshe ne al-shukur baka neman abu sai ka ji cewa akwai shi wal ihsan baka kaunar abu ka neme shi sai in ka ji ka ji shi ka sauri ka kuma shi da shi ji ka sai da son wata mace da kai idan an ka ganta ko an ambace ta ko ka ji labarin har kawai baka san da ita ba ya bai kashe ta ko ta mota baka san da ita baka san kashin ta ba baka san labarin ta ba baka san ya bai kashe ta abu haka wani nau'i na abinci haka wata kira abin da muke so abu ne da muka gani ko muka san da shi ko muka ji labarin shi ko muka gane da shi a cikin aljanna akwai azabe na jin daɗi iri daban-daban wanda bala asara ala kalli bashir an kalli ma bi sun su da nama su ci bari ya neme su Allah ka samu dace yace ma la yushisu al-insan wa la yasburuhu wa la yashkuru bihi yamtali wa an yatlubu wa yuhibbuhu wa yuridu da dan adam bai san shi ba bai suran shi ba bai ji labarin sa ba to ce yiwuwa ce yana neman shi ko yana son ko yana da tsafarsa wa jinnatu fiha hadha wa hadha a cikin akwai waɗannan na wanda ka kasin akwai wanda baka sani ba akwai wanda ka taɓa jin labari a kuma babu labari sharafi kuma ka iya fahimta kuma ba ka iya fahimta ba qala ta'ala Allah yace lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid lahum ma yasha'una fiha duk abin da bayi suke so akwai shi a cikin aljanna waladaina mazid ba mu ƙara musu abin da ma ba su sani ba lantarsu abin da su sani ba lantarsu za mu ƙara musu da kuma aka ce mazid a nan shine wato kanin Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya sake cewa wa fiha ma tashayi al-anfusu wa talabbu al-a'yun cikin aljanna akwai ma tashtahi al-anfusu da ainihin zakata suke kauna suke kwaɗayi suke sha'awar da labdul a'ayun abin da idanun suke gani su da hakika fa fiya kullu ma yashtahuna aljanna akwai dukkanin abin da bayi suke kwaɗayi suke sha'awa wa mazidin mazidun ala zalika sannan akwai abin da ya karu akan wannan ko malam da ilmuhum yashtahu ke karin shine abin da ilmin su bai riske shi ba ballantana su sha'awar kama kala sallallahu alaihi wasallama da annabi yake cewa mala ainin ra'at abin da ido bai taɓa gani ba wala udhunun sami'at kuma ne taɓa jin labarin shi wala khatara ala qalbi bashari wanda babu wani ainihin bawa da ya taɓa tsarkasuwa masa a zuciya cewa ga yadda abin yake ya ce wa hana babun ba sai'un wanda wata kofa ce mai faɗi abu ne wanda yake akan ended a san ƙarshe shi fai za a rafta hazan hadihin mukaddima kin ka san wannan shi da aka yi ta yi akan batun cewa aljanna bayan Allah na biyar suna so annabawa suna so bayin da kirki suna addu'a suna neman ta cikin mutum da ake neman aljanna ne salihan bai, cikin annabawa da manjanni da sahabbai da waliyai da mutanen kirki kowa aljanna yake nema kuta yake tsoro yake gujewa ne mukaddima su ce fa yaqulul qa'im sai wani yace arriba Allah tas'al Allah aljanna wala tasta'idhu min an shi a wurin sa yadda shine ka yadda roƙi Allah aljanna kuma kada ka roƙi irin Allah da wuta in arada da zalika Allah tas'alallah ma huwa dakhilun fi musamman shar'iyya wala tas'aluhu nazara ilayhi wala ghayr ajwa uh, wa annaka la bihi min uh, la la min la bihi la min ihtijaji daminihti jarihi anka bala min ta'adibika fi nari fa hada al-kalamu ma'a kaunihi mukhalifun da zamir abdul musalina wa sa'ir al-mu'minina fa huwa naqidun fi nafsihi fasidun fi sirrihi al-ma'qul kace in arada bi zalika lalle wannan magana yana nufin Allah tas'alillah karka roƙi Allah ma huwa dakhilun fi musamman shari'a duk wani abu da ya shiga cikin alƙalin da shari'a ta sun kuka roƙi Allah ya fara la tasaluhu an nazza ilayhi kar ka roƙi Allah Allah ya sa ka je shi wala gaira zalika kar ka roƙi Allah wani abu wanda ba wannan ba imma hu maslubu jami'il anbiya wal awliya wanda muka ji shine abun neman dukkan annabawa da waliyai wa annaka la tasta'id bi ina nufin cewa kuma ka nemi tsarin Allah la min ihtijarihi anka karka nemi Allah ya tsare ka daga ya kasance ka daga gidansa wala min ta'azibi fil nari karka nemi Allah ya tsare ka daga yi maka azaba a wuta shi ba zal kalam hadin wannan zancen ma kaunihi mukhalifan li jami'il anbiya wal mursalin tare cewa ya taba wa annabawa da manzanni da sa'il mu'mini ya taba wa maganan mulai ko kuma mutanaqidin fil maganan ma tana da tsada warwara fasirin fi sirri al-ma'qul ya taba lafiyar hankali wani ya ce wai abin da yake nufi shi ne karka roƙi Allah Allah ya saka kan shi karka roƙi Allah Allah ya saka shi da nan sannan karka nemi tsarin Allah kada Allah ya tsare ka kada Allah ya hana ka a ganin sa ba ka ruwanka ba ka Allah ya bari ka gan shi ba ka Allah ya tsare ka daga ana ganin sa ka Allah ya tsare ka daga shiga wuta wannan magana bayan kasance wata kasuwa abinda muka ji da shari'a kasuwa abinda muka ji da annabawa da a mutanen kirki cikin sabai da makamantansu bayan kasance wata kasuwa shari'a a ta kasuwa hankali hankali zalika wanda ake nufi a nan annan rabi kallabi la san cewa shi wanda ya yarda shi ne baya tambayar komai baya roƙon komai in an bashi to ba bashi ba ma inna ma la yas'aluhu li ridahu Allah ai dai roƙon Allah ne saboda ya yarda da Allah ko ridahu anhu dashi da shi inna huwa ba'da ma'rifatihi bi ya yarda da Allah ne bayan ya san Allah kuma habbatihi da ya yarda da Allah ne bayan yana son Allah fa idza qadira annahu tujiba idan mun kadir cewa Allah ya katange shi daga gidan Allah faradiya kuma ya ji daɗi da haka bi zawali kulli na'imin ya yarda da ya rasa duk wata ni'ima faradiya bi zawali ridahu anillahi a zawali muhabbati lillahi idan ya yarda Allah ya ci shi Allah ya ki yarda da shi Allah ya ki kaunarsa alhalin shi kuma yana kaunar Allah ya yarda da Allah wai idan lam yaba a hurin anillahi sai zama Allah zai da ya ƙi da shi ba wala muhabba Allah baya san shi subhanahu qala amma yana cewa ne yarda Allah yarda shi ya yarda ko da Allah bai yarda shi ya yarda ko Allah bai yarda ya yarda Allah kai su shi wa hada jam'un bainal muslimin ka hada abu guda biyu kuma ta masu juna in anan magana shi kuma magana shi ne, ya yarda Allah ya ki shi ya yarda Allah ya gofantar da shi ya yarda Allah ya nesanta shi daga rahama Allah kaga a matsayin shi ne mai san Allah wanda ya san Allah wanda ke san Allah abin da zai so shi ne Allah ya kaunace shi abin da shi ne shi ma Allah ya so shi amma kuma yana shi kana hukunta cewa ya yarda da kiyayyar Allah ya yarda da nisantar Allah ya yarda da ya zama ya zama nesa da rahama Allah kaga ya haɗa ku guda biyu waɗanda suke masu kawo da juna ya yarda da Allah yana son Allah kuma ya yarda Allah ya kishi Allah kai ya so shi ala raiba annahu kalamun kalamun man lam yatasawwar ma yaqulu wala alqawl a wannan magana wanda suke ba wannan abin suke nufi in sun san abin da suke nufi kenan ba su fito ba san haka suke nufi ba san cewa wannan lazumin magana su suke wai wadda zalika annar rabi إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من ga وحلاوته wanda zai ƙara fito maka da wannan fili shi ne shi musulmin da ke yarda yana yarda da abin da ya ƙaunace shi sai ya ɗauki ya sha wahala ya sha raɗaɗi a kan wannan abu ma ya ji dukkan billar cikin riba wa halawaki sakamakon su yake samu na daɗin yarda da zaƙinsa fakada tilkal halawata wannan ba idan kama ya rasa wannan jin daɗin da wannan zaƙin imtana an yahtamila alaman wa mararatan to ba zai iya ɗaukan ɗaci da wahala ba in ya san cewa babu wata riba zai samu a cikin soyayya wani bai tasawwaru an ya kuna radiyan da laisa ma'ahu min halawatu riba ma ya hamilu bihi mararatal makari ta yaya za a suranta cewa ya ma ya yarda da abin da a cikin yarda da abin da ya yi babu wani dai da sha babu abin da zai sa ya tura wahala wato duk wani so ko ta ƙauna da kake wani abu wanda wannan so da ƙaunar a sanadiyarsa kake shan wahala amma kuma kana ganin wahalar daɗi ce saboda kana jin daɗin wannan ƙaunar kuma kana sa ran za ka ci riba ɗin wani shi ne nan asalin ɗan adam ɗan adam ta abin da suke suke sha wahala a kansa saboda yana sa ran ya samu wannan abin ya ci riba saba'un arziki yake nema ko sarauta ko ilimi ko aure ko lahira ko me yake nema yana shan kaddi a kan yana wahala a kai zai jure wannan wahalar saboda fatan abin da zai samu saboda yana lissafin zai samu wata falala nan gaba kuma da irin yadda yara suke shan wahala a makarantu a cikin boko musamman a jami'o'i su sha wahala a gudun lakcarori su sha yunwa su kwana cikin sauro su kwana a cikin ɗaukuna ɗaki ƙanƙani da aka yi shi na mutum su kwana su goma sha biyar sun jura duk wannan wahala wani ya wuri ya kwana jiki ba da yasa yake jura wannan wahala saboda yana kaunar karatu yana tsara in ya gama karatu akwai wata fa'ida da zai samu inda ya san cewa babu abin da zai samu a wannan karatu ko kuma baya son karatun sun asali har zai sha wannan wahala za ka zaga wani ko da an bashi duk gatar da ake bukata a yi a wasu karatu da ake yi amma wanda yake shan wahala ba bai ta an kama mashi kafke eh, aiki na yan gayu yana da abin da yake bukata kusa da abin da bukata amma tun da karfin beran shi ce to haka ya kuma ta mafanci wannan ishe wani mahaza min jinsi kalamin a eh, sukran wannan ya kamata maganar mutum da yake cikin maye malfani da wanda ya nufe ya zama ya yi fana'i allazi wanda fi nafsihi halawatan wa riba wanda ya samu daɗi da yadda a cikin sa فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان sai ya ɗauka cewa wannan daɗin da yake ji a cikin maye to zai tabbata fi yadda ake ba haza galatun azumin minhu wannan kuskure ne babba a wurin sa ka galatun samnun ba ta kadama kuma kuskure da wancan yayin samnun yayi an da muka ji a baya an an yi a kan kuskuren da ya aikata kuma bari mu bashi yana idan ka shirke in arada bi dalika Allah يسأل التمتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك يكون على تعليم الجاهل تبيت أسرم أنهم كان شيء يمكن أن نسوى shi ba wani abu da yake so ya ji daɗi da shi ma halitta shi shi ma halitta ne ji da bukatan jin daɗi daga wata halitta wannan ne su ne a wani kamar da wani zuci darasi na kamar sai mu saurara anan wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka